Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba ya makiri ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safe yau Alhamis 17 ga watan Agustan shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafi da su ga Hauwa da kanun labarai. a jiya laraba majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa rikicin da ke ci gaba da faruwa a ƙasar nijar na iya ƙara ta'azzara matsalar ƙarancin abinci a ƙasar inda ta buƙaci a tsame ayyukan jin kai da rufe kan iyakoki daga takunkuman da aka aza domin kaucewa afkuwar bala'i ma'aikatar harkokin wajen amurka ta faɗa a jiya laraba cewa a ci gaba da bibiyar da washington ke yi kan abin da ke faruwa a ƙasar niger sabuwar jakadiyar amurka a nijar kathleen gibbon za ta isa birnin yamai duk kuwa da juyin mulki da aka yi a kasar wani sabon rahoto da kungiyar kula da kare hakkin bil'adama ta human rights watch ta fitar ya nuna yadda abubuwa na nuna bambancin launi da kaskantar da bakar fata ke ci gaba da kara kaina a shafukan intanet a kasar china kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa al'ummar arewa maso yammacin najeriya sun bayyana damuwa akan mukaman minista da shugaban kasar tinubu ya raba a yankin yankin arewa maso yamma wanda nan ne aka ba bola amince tinubu dandazon kuri'a nan ne samu rinjayen masoya da kuma su kada masu kuri'a na ba da ministoci manya guda biyu na tsaro da kuma na kasafin kuɗi da shirye-shirye tattalin arziki wasu 'yan kasa kuma sun mai da martani ga waɗannan nade-nade na ministoci da shugaban najeriya ya yi guri ɗaya ne ni ana fahimtar na gani akwai gyara shine minista na abuja bai kamata a ce an ɗauki federal capital gaba ɗaya an kai ta wani waje ba kamar kowace safiyar alhamis yau ma muna tafi da shirin domin iyali wanda alheri grace abdu za ta gabatar amma yanzu ya gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya. A jiya Laraba Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi cewa rikicin da ke ci gaba da faruwa a ƙasar niger na iya ƙara ta'azzara matsalar ƙarancin abinci a ƙasar. Inda ta buƙaci a tsama ayyukan jin ƙai da rufe kan iyakoki daga takunkuman da aka aza domin kauce ma afkuwar bala'i. hukumar ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa ko kafin a yi juyin mulkin da ya fadda da gwamnatin shugaba muhammad bazoum a ƙarshen watan jiya ƙasar ta kiyasta mutanen da ke fama da matsalar ƙarancin abinci da suka kai sama da miliyan uku haka kuma mutane sama da miliyan bakwai da aka ɗauka a matsayin masu ɗan dama-dama ga matsalar abincin a yanzu lamarin su ka iya ɓaci sakamakon rikicin da ya kunno kai kamar yadda hukumar kula da ayyukan jin kanta majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi inda ta yi misali da bayanan hukumar abincin ta majalisar a ranar 26 ga watan yuli ne dai wasu dakarun tsaron shugaban kasa suka tsare bazum mai shekaru 63 a duniya a juyin mulki na biyar da aka yi a kasar ta nijar tun bayan samun 'yancin kanta daga faransa a shekara ta 1960 hukumar abincin ta majalisar ɗinkin duniya ta ce tana ci gaba da kai taimakon abinci a ƙasar ta niger duk da rikicin siyasar da ke ci gaba da raraka ƙasar mai fama da talauci. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta faɗa a jiya laraba cewa a ci gaba da bibiyar da washington ke yi kan abin da ke faruwa a ƙasar niger sabuwar jakadiyar amurka a niger katalin gibbon za ta isa birnin yamai duk da juyin mulkin da aka yi a ƙasar a watan jiya wani jami'i a ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce ana sa ran isar ta niger a wani lokaci cikin mako mai zuwa a ƙarshen watan jiya ne jim kaɗan bayan juyin mulkin majalisar dattawan amurka ta amince da naɗin catalin wadda jami'ar diplomasiya ce a harkokin ƙasashen waje kusan shekara guda da zaɓarta akan mukamin. mataimakin mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen vendet patel ya shaida manema labarai cewa ba wani shirin da aka yi na ta mika takardunta ga jagororin mulkin wato juyin mulkin kuma aikin da za ta yi a ofishin jakadancin baya bukatar yin hakan ya kara da cewa za ta tafi can ne domin jagorantar ofishin jakadancin a yanayi mai wahala domin mara baya ga al'ummar amurkawa da kula da kokarin da gwamnatin amurka ke yi. Wani sabon rahoto da kungiyar kula da kare hakkin bil'adama ta Human Rights Watch ta fitar ya nuna yadda abubuwa na nuna batanci da bambancin launin fata da kaskantar da bakar fata ke ci gaba da kara kaina a shafukan intanet a kasar China ba tare da hukumomin kasar sun ɗauki wani mataki a kai ba. Ƙungiyar ta duba ɗaruruwan fayafayan bidiyo da rubuce-rubuce a sanannun shafukan sadarwar zamani a ƙasar inda ta gano yadda ake yawan nuna baƙaƙen fatar a wulaƙance a shafukan. Ƙungiyar ta ce da dama daga ababen da ake yadawa a shafukan sadarwar na danganta baƙar fata da birai. rahoton ya ce wani faifan bidiyo da ya kara da ko'ina a kafar sadarwar zamani ta china ya rika nuna 'yan afirka a matsayin matalauta ce ma zaune inda suke nuna mutanen china waɗanda dama su suka ƙirƙiri manhajar a matsayin attajirai masu samarwa jama'a ayyukan yi gidaje da kuɗi. an jima kaɗan hawa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar bayan da shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya rattaba ma'aikatu ga ministoci an lura ya kawo sabbin manufofi inda mukamai da suka saba kasancewa a wasu wurare a kasar wannan zubin sun canza yankuna kamar ma'aikatar babban wato birni kenan na tarayya da kuma ma'aikatar ma'adinai kenan daga abuja ga rahoton umar faruk musa a halin da ake ciki dai a yanzu bayanai da ke fitowa daga sassa na arewacin najeriya ana ta ganin akwai korafi da suka akan irin yadda shugaban kasa bola ahmed tinubu ya rarraba ma'aikatu zuwa ga ministocin da majalisar dattawan najeriya ta amince ya naɗa su a matsayin ministoci a najeriya malam mamun sale mai shahi ne kan al'amuran yau da kullum a najeriya na kuma nemi ya mun tsokaci akan irin koke-koken da 'yan arewacin najeriya suka fara yi a yawan ministoci kudu maso yamma inda nan ne bangaren da shugaban ya fito ya samu kaso tsoka ya sa ministoci bakwai manyan ministoci maran ne yanki kuma da ya samu minista shine kudu maso kudu yadda suka tsira ministoci guda biyu yankin arewa maso yamma wanda nan ne aka ba bola ahmed ci dandazon kuri'a nan ne samu rinjayen masoya da kuma su kada masu kuri'a na ba da ministoci manya guda na tsaro da kuma na kasafin kuɗi da shirye-shirye tattalin arziki. To, nisan tsaro dai kamar yadda an ya fito ya nuna cewa Badar Abubakar tsohon gwamnan jihar Jigawa shi a da wannan kujera inda karamin minista kuma shine tsohon gwamnan jihar Zamfara matawalle. To waɗannan ministoci ya rada lalle fa yana da kyau da yankin arewa maso yamma saboda nan nake ta fama da wahalar addanci na 'yan tsagera waɗannan duk kujeru da aka bayar mutane guda biyu ne a bisa ra'ayina mutane ne wanda ba su inganta ba su rike wannan mukamin saboda ba su da wani sanayya kuma akan harkokin tsaro ko kuma mafita daga harkokin tsaro. Wa'annan ma'aikatun da aka ba su wanda ka fara cewa ma'aikatu ne muhimmai masu tsoka. Ai ma'aikata ko ƙwararrun mutanen da ya baiwa wa'annan gurin ana ganin sun dace da ayyukan da ya ba su ko? To gaskiya dai ma ma'aikatar kuɗi ta tarayya ne aka ba wani mutum ke kira Mr. Edu ina ga ya taɓa yi musu kwamishina na kuɗi lokacin da yana gwamnan jihar Lagos mutum ne fitacce mutum ne mai kwaro kuma ya yi fice wajen harkar sanin makamar al'amarin kuɗi. To amma su wike da aka ba babban birnin tarayya fa da ake ganin kamar wannan shine karo na farko aka samu sauyin ɗauko wani daga kudancin Najeriya aka ba shi wannan aiki. ni ban ga hikimar nada wuce ba na farko dan jam'iyyar pdp ne na biyu mutum ne kuma daga yankin kudu maso kudu kuma a cikin ministoci da aka tantance akwai mutum ɗaya wanda ya fito daga yankin babban birnin tarayya kowa ya tsammanin wannan mutumin shi za a ba ministan babban birnin tarayya amma ga shi sai aka ba dan wani yanki wanda ma bai shafi ba wannan bangare. shi ma farfesa khalifa dikwa mai shari kan al'amuran yau da kullum shina ganin kamar akwai matsala dangane da burin shugaban kasa Bol ahmed tinubu na kawo sauye a najeriya da kuma irin rukunin mutanen da ya nada zuwa ga waɗansu muhimman ma'aikatu na ƙasa a matsayin ministoci idan aka yi la'akari da nadin-nadin nan akwai wanda wajensu daban ne misali zan ba da misali akan abin da ya shafi ma'adinai da sauransu na bukatan wanda kwararru na zahiri misali ne wanda suke da kishi sannan kuma su san cewa dukkansu ministocin nan gaba da ku a siyasance aka dauke su ya kamata su ji a jikinsu cewa Najeriya suka yi wa aiki Najeriya gaba da ba wani bangare ba ne. Ranar Litinin da ake sa ran Bola Ahmed Tinubu zai kaddamar da wannan majalisa ta ministoci wanda za su kasance mambobi na majalisar zartawa a kasar. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. a gaida umar faruku musa da wannan rahoto ana tare ne da sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da ma instagram yanzu ko ga hawo da ci gaban labaran duniya. A jiya Laraba gwamnatin Taliban ta soke daukacin jam'iyyun siyasa da ke Afghanistan inda ta bayyana cewa harkar jam'iyyun siyasa ya sabawa tsarin shari'ar musulunci. Matakin da Taliban ya zo ne bayan kwana guda da bikin zagayowar shekara ta biyu da dawowar shugabannin bisa kan iko a birnin Kabul. ministan shari'a gwamnatin taliban abdulhakim shari ne ya sanar da matakin soke jam'iyyun siyasar a yayin wani taron manema labarai a kabul babban birnin kasar ya ce babu wani tanadin shari'a da ya ba jam'iyyun siyasa hurumi a kasar ya ce ba su da wani amfani ga muradun kasa kuma kasar ba tare a su ya faɗa ba tare da wani ƙarin haske ba fiye da manya da kananan jam'iyyun siyasa saba'in ne ma'aikatar shari'a ta yi wa rajista a kasar kafin gwamnatin taliban ta sake amshe ikon kasar da ya yi kace-kace wato da yaƙi ya yi kace-kace da ita shekaru biyu da suka shige gwamnatin taliban da yana ci gaba da shan suka sakamakon tauye hakkin jama'a da ƙungiyoyi da tirsasawa masu caccakarta inda masu goyon bayan ta kaɗai ke walwala a kasar. Gidan ajiye kayayyakin tarihi na Birtaniya ya faɗa a jiya Laraba cewa an kori wani ma'aikacinta ɗaya bayan da aka sace ko aka ɓatar ko kuma lalata wasu kayayyakin tarihi tun na ƙarni na goma sha biyar. Gidan ajiye kayan tarihin ya ce ya ba da umarnin gudanar da sake nazarin tsaro da kuma gagarumin aikin nemo kayayyakin da aka sace ko aka lalata. kayan da aka sace sun haɗa da abin wuya da warwaro da zobuna na zinari da duwatsu masu daraja da gilashi na tun karni na goma sha biyar kafin haihuwar annabi isa alayhi salam zuwa karni na goma sha tara bayan mutuwarsa mafi yawa kananan abubuwa ne da ke ajiye da aka jima ba a baje kolin su ba a cewar gidan tarihin abubuwa uku ne yanzu ke da mahimmanci gare mu na farko mu gano abubuwan da aka sace na biyu mu gano menene in har akwai shi ya kamata a ce da an yi domin hana afkuwar hakan na uku shine mu yi dukkan mai yiwuwa da ya hada da zuba kuɗi a inganta tsaro da ajiye bayanai domin tabbatar da ganin irin hakan bai sake faruwa ba in ji shugaban gidan tarihin george osborne osborne ya ce wannan lamari ya sake wato ya sake karfafa mu ne kawai bisa ga sake jaddada tunaninmu da muke da shi tun da farko game da ajiye kaya a tarihi a gaida hawa umar da ta karanto mana labarai daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Tuma Dalla. Bayan yin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayyana ma'aikatu da sabbin ministocinsa za su kula da su. Tuni jama'a suka fara mai da martani game da bangaren tattalin arziki da arewacin kasar. Ga wakilinmu na Legas baban gidan Jibrin dauke da ra'ayoyin jama'a akan haka. Dr. Dauda Muhammad Kwantagoya wani masanin tattalin arziki ne da suka jari a Najeriya. aka ba wannan fanni na tattalin arziki musamman shi ministan kuɗi din to ka manta kuma bayan wannan mukamin nashi minista akwai kuma wani kari da aka mishi kusan shine zai rika haɗa kai na duk abin da ya shafi tattalin arziki kasan wato kusan an mashi kari guda biyu kenan ga duba da kwarewan shi ya taba yin kwamishina kuma ana ganin yana da kyakkyawan fahimta ko kuma sani a wannan fannin a babban abin da zai mai da hankali shine ya gani cewa an shawo kan wannan matsalin da tattalin arzikin kasan ke ciki musamman na hauhawan kayayyaki da kuma darajar kudin kasan wanda ake ganin yana ta raguwa saboda wasu dalilai din kuma da suka shafi wasu matakai da ita sabuwar gwamnatin ta dauka to haka shi ma kuma ministan tsare-tsaren shi ma an ka duba shi ma ana ganin shi kwararre ne ya taba yin gwamna shekara takwas sannan kuma yana da ilimi da fahimta da gogewa na inda aka saka a gaba to ya kake ganin sauran ministocin da aka nada da ma'aikatansu a yankin arewacin najeriya kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ka san mukami ne wanda yake za a yi makasa aiki to amma kuma da yake yanzu yanayi ya zo kowa ana duban kaman mai wannan ya samu mai wancan ya samu bisa ga ƙura'an da suka bayar to ni ina ganin kusan ire-iren wayannan mutane suna la'akari da shi a siyasance to in haka nan ne za ga kusan su arewan da suka ba da ƙura suka jajirce aka zaɓe shi kusan idan ka duba a gurguje za ga cewa kusan duk madafan tsaro a na ciki da na waje duk an mika musu ka kamar ministan tsaro babban minista da karamin minista duka na tsaro mutanen arewa ne sannan kuma haka na harkar 'yan sanda da babban minista da kuma karamin duka na mutanen arewa ne to kuma sannan ka duba shi ma haka minista na cikin gida da ministan lafiya da minista ministocin noma duka mutane ne na arewa shi ma alhaji ado sa'ibu dan sudu shugaban wata kungiyar yankin arewacin najeriya da ke birnin lagos ya tufa albarkacin bakinsa game da sabbin ministocin da kuma ma'aikatan da aka ba su naɗe-naɗen ministocin da aka yi um, ya yi kyau to amma guri ɗaya ne ni a na fahimtar intanet gani akwai gyara shine minista na abuja bai kamata a ce an ɗauki federal capital gaba ɗaya an kai ta wani waje ba abinda ya kamata ya zama ɗan arewa ko da ba ɗan abuja ba ko da ba ɗan naijawa ba ɗan nasarawa ba ya kamata shine minista na abuja ba dan komai ba dan la'akari da irin mutanen da suke zaune a abuja musamman su kabilun arewa da ka fito daga ita abuja yanzu dai abin jira a gani shine ganin yadda wa'annan ministoci za su fara gudanar da aiki gadan-gadan bisa la'akari da matsalar tattalin arziki da na tsaro da ake fuskanta a nigeria babangida jibrin murai amurka daga lagos a gaida babangida jibrin da wannan rahoto wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ko ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka ba. Ku da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana nazarin ci gaba da aka samu a jihar Kano bayan tabbatar da DJ Aboki a matsayin babbar alkalin jihar mace ta farko a tarihin jihar da za ta rike wannan mukamin yayin da a matakin tarayya kuma aka samu adadin mata mafi yawa a jerin waɗanda za a ba ministoci. Yau ma muna tare da barista Ibrahim Abdullahi Ce'i ma'ajin ƙungiyar lauyoyi ta Najeriya reshen jihar Kano da kuma barista Amina Umar Hussein tsohuwar sakatariyar ƙungiyar lauyoyi mata a jihar Kano. Jagoran tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari ya tambayi barista Amina yadda take ganin makomar mata da ƙananan yara a sha'anin tafiyar da harkokin kotu da sauran batutuwa na zamantakewa da suka fi alaka da aikin kotuna sai ta bayyana cewa gaskiya kusan ka taɓo inda kullum da shi muke kwana muke tashi duk wata lauya mace musamman wanda suke fafutukar 'yancin mata kamar yadda na ce maka mun samu ci gaba ainihin a wajen bangaren lauyoyi zan iya ce maka a kano kusan lauyoyi mata suna neman su fi lauyoyi maza yawa. Ma'ana ta dakushe 'yancin yan uku. Banda wannan idan ka zo ƙananan alƙalai na majistrori nan ma in ba su fi mu yawa ba to kan kankan ake haka babban kotuna haka kotun ɗaukaka ƙara haka dai duk kotuna amma tsakani da Allah a matsayin da mata suke musamman yi magana iya jihar Kano za mu ce kamar haka mai shiga rijiya ne. to ku ne kuka gaza cin kwatowa yan uwanku mata yancin su ne ko system ne tun da dama kullum shi ake zargi a ce wai system ne ba aiki to gaskiya a nan ba mu muka kasa ba kuma ba system ba ne abu ɗaya ne wanda har yanzu abokanan rayuwarmu waɗanda Allah ya halace mu don su su ma aka halace su don su har yanzu ba su yadda cewar mu abokanan rayuwarsu ba ne abin da ya maza abin da ya sa idan ka je musamman kotuna ƙanana na shari'ar musulunci kusan idan ka ware kaman shari'a kaso ɗari a cikin wanda ake da shi za ka ga kusan kashi saba'in da biyar da akan mata ne wannan ya faro daga haƙƙin zamantakewa auren haƙƙin raino haƙƙin shayarwa haƙƙin ciyarwa haƙƙin cin zarafi wato gender based violence ko kuma in ce domestic violence duk su ne suke ɗawainiya da mata haka idan ka je gidajen gyaran hali da tarbiyya da muke da su za ka ga waɗanda suke cikin gidajen nan majoritin su matasa ne 'ya'yan mani wanda wannan shigar da su ɗin tana taimaka wajen dakile da kawo naƙasu a ci gaban mata shi yasa za ka ga yawan cin zarafin matan da ake yi har yawa saboda har yanzu abokanan rayuwar mu ba su yadda ba yanzu idan zan baka misalin da zaka yi da shi adadin yawan fyaɗe din nan da ake yi muna ta kokari cewar a samar da kotuna na musamman wato special court wanda za su dinga sauraron irin waɗannan kararrakin wanda in Allah ya yarda yanzu duba da cewar muna da mace a matsayin ita ce sabuwar alkalin alkalai ta jihar kano so gaskiya a nan za mu iya cewar in dai a wannan bangaren ne in za mu samu tun da abu ne da ya shafi ƙasa baki ɗaya a ce a samar da kotuna na musamman wanda a matsayinta da yanzu da take da shi muna sa ran a jihar kano za mu samu wa'annan kotuna na musamman da za su dinga kula da al'amuran mata da ƙananan yara insha Allah. kamar za a iya cewa tana da hurumi kenan. ta samar da wannan kotu. To eh ka san kamar da yadda muka faɗa maka abu ne da yake duk abin da za akwai abin da idan aka ce judicial fawa ne a matsayinta na judicial power wato a haƙƙinta ko kuma ƙarfinta na alƙali za ta yi to amma abu ne wanda yake dole sai wada abu ya shiga dole sai gwamnati ta sahale bangaren zartarwa kenan su za su suke da wannan haƙƙin su za su yi idan ba su ga dama sun yi ba duk ƙoƙarin alƙali, ko duk ƙoƙarin lauyoyi ko duk ƙoƙarin wasu ƙungiyoyi abun ba zai tabbata ba so amma mu dai muna sa ran Allah ya da ita da kuma kokarin da muke saboda cin zarafin ya yi yawa koma bayan da mata suke fuskanta ya yi yawa so muna sa ran yanzu tunda namu ya samu mace ta samu mu ce tamu ta samu eh, a dama la'akari da la'akari da da bayani ai dama kun samu tun da eh, duk ku ne da rinjaye a fannonin misali na lauyoyin. Eh amma wannan kololuwa a jihar Kano kololuwa yanzu mace ce. to za a iya cewa kenan ba mu gaza ba ba mu gaza ba ba mu gaza ba ko kada barista wace irin rawa kake ganin cewa misali kungiyar lauyi ta najeriya tunda yanzu ga alama bakin ku ya zo ɗaya cewa jiji aboki tana da kwazo da himma eh, da kuma wato eh, abin tana da masaniya kuma game da yadda abubuwa suke gudana a fannin shari'a na jihar kano me fba ke yi ne tunda dama ana ta wannan zancen zargi na tauye haƙƙi da can na nan amma dai kamar ba a jin nba tana amo sosai musamman kwatankwacin wanda fida ke yi muka ji tana suna ta yi ku dama ba ku da ruwa ne game da irin wannan al'amura din misali ko kuma a wani abu ko kamar yarda ku akai to kusan Eh, kamar yadda ka tambaya mai nba take du abin da fida eh, du wata kungiya da ta shafi lauyoyi ka ji ta yi to nba ce maza association a ƙarƙashin nba take eh, ga ta nan sakatariya ce jami'a ta fida dukkanin lokacin da abu ya taso na fida in za a yi shi majority mu muke ba su benu guri da janareto wani lokacin ma hadda mu ba su abin da ake shafi ishu na refreshment su aiwatar wannan this is by the way abin da ya shafi ita kuma mba a kan kanta a mba a kungiyance muna da kwamiti na musamman wanda muka yi shi muka kira shi human right committee wanda kusan human right committee din nan ni memba ne a cikinsa mm. shi kuma ana sa vice chairman na kungiyar lauyoyi constitutional requirement ne shine zai zama yana hedin din wannan kwamitin yana shugabancin wannan kwamitin saboda haka wannan kwamitin shi yake da alhakin duk korafe-korafen da za a kawo abin da ya shafi human rights abuses na dakile haƙƙin ɗan adam za a kawo nba shi mu kuma mu shiga lokacin da aka samu kes ɗin yarinyar nan hanifa wadda wani mutumi abdulmalik ya kashe ta a kano daga nan kano president wanda former president na nba gaba ɗaya alhaji abi mahmud da attorney general na kano da shugaban kungiyar lauyoyi na jihar kano a lokacin gaba ɗaya muka ɗunguma muka je muka zauna da su muka ji kuma menene abin da suke bukata sannan kuma muka bibiyi kes ɗin tun daga fara shi har zuwa gama shi bayan nan akwai matsala da ta faru ta marayu a kano na su da aka ce an cinye a wasu kotuna na shari'ar musulunci sai da nba ta yi da diketin ɗin lauyoyi ƙwararru aka sa suka bibiyi wannan kes nan har zuwa lokacin da aka fara kwato wa'annan mutane haƙƙi nasu yanzu uh, justice jiji aboki uh, uh, mace ta farko babbar jojin kano ta fara aiki a hukumance mm. me nda za ta yi domin ta wanzar ta taimaka abin da ake sa ran dija aboki za ta zo da shi na sauyi mm. to alhamdulillah ya tabbata kusan tun daga lokacin da aka rantsar da ita a matsayin mukaddashi chairman na nba da kuma wasu daga cikin shugabanni sun kai mata ziyara kuma an tattauna abubuwa masu muhimmanci a takaice sannan kuma ta gayyata tabbatar mana cewa kofar ta a buɗe take duk sanda muka ga wani abu da ya shafi gyara da kuma abin da muke buƙatar cewa zai ka ci gaba tana bukatar a sanar da ita a forwarding ɗinsa ita kuma don ta ga yadda za ta aiwatar sannan kuma mu ma daga bangaren mu kasancewar lauyoyi suna daga cikin wanda suke kawo cikas a wasu lokutan wajen gudanawar shari'a to akwai kwamitoci da aka ajiye wanda suke lura da wannan abubuwan cewa kes kaza an ba wa lauya aiki kaza ya je baya yi duk akwai disciplinary committee da mutum za a iya kai shi a ladabtar da shi To abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a wannan makon sai ku tare mu mako mai zuwa inda za ku ji rawar da sabuwar babban alkalin ta jihar Kano za ta iya takawa wajen kare hakkokin mata da kananan yara a shari'ance. Kafin nan a madadin bakin namu barista Ibrahim Abdullahi ce da barista Amina Umar Hussein sai kuma mahmud ibrahim kwari da ya jagoranci tattaunawa da kuma dadi balewa da ya daidaita sautin shirin Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voa kam idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne. da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. A jiya Laraba Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa rikicin da ke ci gaba da faruwa a ƙasar Nijar na iya ƙara ta'azzara matsalar ƙarancin abinci a ƙasar inda ta buƙaci a tsame ayyukan jin kai da rufi kan iyakoki daga takunkuman da aka aza domin kauce ma afkuwar bala'i. hukumar ayyukan jin ta majalisar dinkin duniya ta bayyana cewa ko kafin a yi juyin mulkin da yake fadda a gwamnatin shugaba muhammad bazoum a ƙarshen watan jiya ƙasar ta kiyasta mutane da ke fuskantar matsanancin ƙarancin abinci sama da miliyan uku. ma'aikatar harkokin waje amurka ta faɗa a jiya laraba cewa a ci gaba da bibiyar da washington ke yi kan abin da take wato abin da ke faruwa a ƙasar niger sabuwar jakadiyar amurka a niger din katalin gilban za ta isa birnin yamai duk wada juyin mulkin da aka yi a ƙasar a watan jiya wani jami'i a ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce ana sa ran isar ta niger a wani lokaci cikin mako mai zuwa a ƙarshen watan jiya ne dai jim kaɗan bayan juyin mulkin majalisar dattawan amurka ta amince da naɗin katalin Wani sabon rahoto da kungiyar kula da kare hakkin bil'adama ta Human Rights Watch ya fitar ya nuna yadda abubuwan nuna bambancin launi da kaskantar ga bakar fata ke ci gaba da kare kai na a shafukan intanet a kasar China ba tare da hukumomin kasar sun ɗauki wani mataki a kai ba. Kungiyar ta duba ɗaruruwan fayafayen bidiyo da rubuce-rubuce na wato na shafukan sadarwar zamani a kasar inda ta gano yadda ake yawan nuna baƙaƙen fatar. a wulakance a shafukan. To ba sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za ku da wanda ya daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. amma kafin mu yi sallama da ku bari mu miƙa ta'aziyya ga wato baba jibrin dikko da iyalan gidan dikko baki daya a unguwar yalwa a birnin kumasi na rasuwar matarsa aisha abdulrahman wanda allah ya mata cikawa a ranar litinin kuma za a shafa addu'a a yau kenan da safen nan an jima kaɗan da misalin karfe tara zuwa karfe goma to allah ya ji kanta da sauran magabata baki daya yanzu a madadin hawa sharif da ta taya ni gabatar da shirin da kuma dadi balawe da kuma injiniyanmu na wannan safiyan wato mr jona baba ya ku makeri ne na muke muku fatan alkhairi wasalam.